Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba. Mai sauraro barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. A wannan makon za mu karkare hirar da muka faro ne makonni biyu da suka wuce da Isiyaku Adamu Gombe. shugaban kungiyar makafin Najeriya wanda yake nan Amurka a wani shiri na yali wanda ake koyar da matasa shugabanci da kuma sana'o'i wanda yanzu haka yana nan a cikin Amurka. Malam Isyaku Adamu akwai binciken da kuke ku gane mecece matsalar ku ya za a ku warware ta duka ɗaya ko in ce kifa ɗaya kwala? Kwarai da gaske muna haɗa kai da kamar muwa kungiyar makafi muna mu'amala da kungiyoyi na ƙasashen waje wanda kuma suna ba mu zarafi mu fahimci me yake faruwa a wasu ƙasashe na duniya kuma yaya za mu yi mu shigo da shi misali a a Najeriya domin mu kawo canji. Misali zuwa na nan kasan akwai wanda muke aiki da su domin mu fahimci cewa yaya ne nakasassun Amerika suka samarwa kansu yanci. Abinda muka fahimta shine halin da nakasassun Najeriya suke ciki a yanzu nakasassun Amerika da na wasu kasashen da muke ganin sun ci gaba yanzu sun yi fama da shi a shekara hamsin ko kuma sittin da ya wuce misali eh. su ma da akwai wanda muka yi magana da ita yanzu tana aiki a usaid hmm. ta ce min lokacin da ta samu nakasa za a kai ta makaranta hmm. kusan malamin makarantar da ya ganta ya ce ba za ta shiga makaranta ba saboda gurguwa ce aka hana ta shiga makaranta a nan hmm. amerika aka yi so bayan nan akwai gine-gine wanda idan na kashe je shiga za a ce masa ba zai shiga ba saboda ba da za a yi shiga wannan mm. saboda haka sun faru amma daga baya su nakasassun su suka haɗa kai mm. kuma suka jajirce musamman tsoffin sojoji wanda suka dawo daga yaƙi wasu sun makance wasu sun kafa ta fita wasu hannu ya wasu kafa ta fita yawa aka zo aka haɗu gaba baki ɗaya aka ƙarfi aka haɗa ƙarfi mm. kuma suka yi jajirce suka shigo da kungiyoyi wanda ba na nakasassu ba domin misali idan kace ko kungiyoyin nakasassu ku kaɗai za ku yi gwagwarmayan mm. wani lokaci abun yana dan wahala mm. sai suka shigo da wasu kungiyoyi na fararen hula mm. wanda suna da ƙarfi kuma suna faɗa a ji a cikin ƙasan amerika suka shigo da su kuma aka dinga bibiyan 'yan siyasa abin da kira lobin Mm. kan cewa to ga halin da muke ciki me ya kamata a yi bayan nan a alif tara da sittin da biyar suka fara samun doka na farko wanda ya dan canja musu rayuwa mm. duk da cewa ba su kai gaban da mm. yadda suke so ba so bayan nan a alif tara da saba'in suka ci gaba da zanga-zanga a wani manya-manyan zanga-zanga da suka yi na zama misali kamar a san francisco sanda suka yi kwana ashirin da biyar suna zazzanne akan titi da kuma gine-ginen gwamnati mutanen gari su suke kawo musu abinci suna goya musu baya kan cewa su ga halin da suke cikin ma dole a samu mafita so daga baya dai ita gwamnati ta ga ba sarki sai Allah ta ta dan kara mm. inganta wannan dokan duk da ma cewa ba su kai inda suke so ba mm. so in takaice maka labari har sai a alif ɗari tara da casa'in mm. kafin nan sun amerika suka samu doka wanda suke kiranta ada ko kuma american with disability act mm, wanda ita ta mm. canja musu rayuwa duk wanda zai yi gini duk wanda zai yi gini in dai na al'umma ne dole ya ya yi inda gurgu zai shiga da kuma inda mara gani zai shiga abin da za mu koya da kaɗan daga ciki shine gwagwarmaya abu ne wanda yana ɗaukar lokaci wani lokaci mm. kuma sai an haɗa kai kar mm. makaho ce shi kaɗai zai yi kar gurgu ya ce shi kaɗai zai yi kar mm. kurma ce shi kaɗai zai yi gaba ɗaya sai an haɗu dole sai an shigo da wasu ƙungiyoyi masu ƙarfi na cikin gida akan cewa a fahimtar da su kan cewa ba harkar na kasa ba tausayi ba ne yanci haka kuma dole a nema wani nakarsun yancinsu yancin su idan mutum ya yi kare ga cewa ya tausaya musu ne ko mm, kuma yancin su ne ya basu yadda mm. kuma ake ba kowa yancin su su sun cancanta a ba su yanci so da irin wannan gurmen za a yi kuma a zanna a tsara dokan a cikin a bisa ilimi a bisa mm. kuma darasin da wasu kasashe suka koya kuma a shigo da shi tsarinsa a kasashe irin namu na Najeriya. Cikin minti ɗaya. zaka ka iya gaya min me ya kawo ka amerika za iya gaya mun yaya ganawa ku da shugaban ƙasar amurka ta yi gaba ɗayan ku na kungiyar ku da kuka zo um, alhamdulillah na zo amerika akwai wani tsarin da shugaban ƙasar amerika ya kawo a aka fara shi a hudu wanda ake kira mandela washington fellowship award ko kuma tsari ne wanda shi shugaban ƙasar amerika ya shigo da shi wanda ake iban matasa daga afirka mm. ake kawo su nan mm. a kawo su jami'o'i a nan amerika domin su mm. zo su koyi harkan shugabanci da kasuwanci da kuma gudanar da jama'a. Hmm. So kamar yadda ka sani bayan da muka ji labarin a dubu da sha hudu mutane sun sassaka aka ɗauki mutum dari biyar hmm. a dubu da sha biyar ma aka yi mutum dari biyar amma a bana an ɗauki mutum dubu ɗaya daga ƙasashen afirka gabaki ɗaya. ku nawa ne daga najeriya. mu mutum dari ɗaya daga najeriya. mutum nawa daga arewa. gaskiya ba mu da yawa amma dai na san akwai mutanen akwai mutanen Kano akwai Maiduguri akwai dan sauransu amma dai duka wannan ba kun kai hamsin daga ko da wasa ba za mu kai hamsin ba gaskiya daga arewa ba za mu kai hamsin nakasassu nawa ne a cikin guda guda dubun nan nakasassu nawa kuka gani akwai nakasassu guda hudu daga Najeriya a cikin ɗari amma dai ban amma hmm. gaba a cikin dubun za mu kai mu talatin da wani abu kun yi kaɗan ne a masu ilimi yasa aka ɗauki ƙwaya hudu kacal daga cikin dari mutane akwai abu cikin uku na farko wasu ma ba su san bayanan abubuwan muna kudin misali ga misali a kungiya ta da yake mu a kungiya mun tashi tsaye kamar kungiyar makafi mun fadakar da mutanen mu kaga hmm. makafi uku suka zo a cikin na kansu da suka zo da are dayan wani iri ne na dayan wani irin na kasa yake da ita na kurmiya ce daga eh, kurma ce eh, eh nasarawa na gani eh, amma sauran guda ukun duka ah, makafi ne so domin kungiya ta wayar da kan mutane kuma dole za ka cika form out abu ne wanda gasa ne kwarai da gaske wanda ake mm, yi dan akalla a Najeriya wanda suka nema mutum dubu goma suka cika neman Mm. amma a ciki aka tace aka tsame aka samu mutum ɗari suka zo to eh. kaga ba abu ne mai sauki ba mm. da yawa an ciccika amma in har baka cancanta ba mm. tunda su gwamnati Amurka su suke bincikawa to ba zai yi ba ya ganin ubaman ku ya kasance sai ga shugaban kasa eh. ya dan sa dan tai din shi dan layi wuyar shi ya dan nannade hannun rigarsa yana gaban ku yana ta wasa da dariya da ku ya ka kalli abu. yaya a matsayin kai da kake da zaka ce bukata ta musamman ya ka ji kwarai da gaske na farko alhamdulillah mun samu dama mun sha hannu da shi hmm. mun gaisa hmm. kuma ya dauki akalla awa ɗaya da rabi yana amsa tambayoyi hmm. wato abinda da na fahimta shine shugabanni anan idan shugaba ya zo gurin al'umma ba wai kawai zai yi jawabi ya koma ya zanna a masa tafi ba idan ya yi jawabin minti goma ko sha biyar to zai kwashe akalla awa ɗaya yana ba mutane dama A daga hannu kamar duk tambayan da kake so kuma ya baka amsa sosai kuma abin da muka yi kenan da shi shugaban kasar Amerika mutane suka tashi suka yi tambayoyi kai wasu tambayoyin ma ba za ka yi tsammanin mu sai misali akwai wanda ya tambaya daga Congo mm. yace ya kamata Amerika ta daina abun nan ko kuma kasashen yamma su daina abubuwan da suke kasashen Afirka wajen yaƙi da su mm, da katsalandan naji wannan da mm. katsalandan to kaga kuma ya dauki a cikin kwanciyar hankali yi jawabinsa ya da martaninsa kwarai da gaske kuma ya faɗi burace-buracensa daga kasashen afirka ga yadda ake so a ci gaba hmm. wanda gaskiya mu a kasashen mu ba za ka taba samun shugaba ka masa tambayoyi kana masa magana yana amsawa ba ko da wasa wannan ba zai faru ba amma shugaban kasar Amurka shi in ka daga hannu ma shi zai ce to wani tashi hmm, na ga wani ma zai ce mika maka abin magana zai mika masa abin hmm, magana kuma kai magana a yi dariya a yi komai a tambaye shi tsarin iyalinsa ya yake yi da hmm. gidansa ya yake yi da shugabancinsa ya yi zama kaza abu ne gaskiya wanda mun koyi abubuwa da dama muna fata kuma Allah ba mu ikon kwatanta irinsa idan mu to to yanzu me ka dunkula zaka kai gida ba na kuɗi nake magana ba me ka dunkula ga mutanen Najeriya a matsayin gudunmawa ko kuma mutane musamman masu bukata ta musamman me ka dunkula a takaice me zaka ce mun ka dunkula babban abun da na koya kafin kafin mu gana da shi mun yi kimanin wata ɗaya da wani abu a jami'o'in da aka tura mu mm. ina je Indiana na yi mun koyi tsarin shugabanci ko mun mm. haɗu mutane da dama na farko abin da na fahimta shine shugabanci akwai saurare mm. duk abun da zaka yi kar ka ce kai ka fi kowa sani sai ka saurari mutum sai ka saurari mutane kuma ka zanna ka musu bayanin abin da ake ciki mm. gaskiya wannan na fahimci abubuwa da dama a ciki na biyu kuma mu kama kungiyar mu mun samu mun kulla alaka da kungiyoyi da dama da kuma mutane wanda muke ga yin Allah yadda mutanenmu mu za su ci gajiyansa idan mun koma gida wanda suka ba mu dama kullum mu tuntube su kuma suna shirye su taimaka mutanen mu a kungiyance mm. Allah ya yarda. Eh, shirin da kasa ba kasawa ba da mu mutanen Najeriya musamman yan arewa muna alfahari da irin ku sosai Isiyaku mun gode. Nagode Malam A madadin Isiyaku Adamu Gombe shugaban kungiyar makafi ta Najeriya wanda yake nan Amurka a yanzu haka yana wani kwas na koyar da matasa sana'o'i da kuma harkar shugabanci. wanda ya tattauna tare da shirinmu na kasa ba kasawa ba. Julie Leathers Gresham ita ce ta haɗa mana sauti. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbata mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya.